Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hafiz a jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiyya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Kanin labaran kenan A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya. Idan ka duba hata ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na ci gaban al'umma na kasashen duniya suke tallafa jihar Jigawa ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za ga sun karɓu. Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha sakko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce ba ta tunanin abubuwan jiragen saman leƙen asiri ne, ko da yake bata fidda rai akwai yiwuwar na leƙen asirin ne ba. Mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa John Kirby ya faɗawa manema labarai a fadar White House cewa abubuwan ba su da karahunan da za su tura abu ko su sa ya tashi kuma ba ana sarrafa su daga wani wuri ne ba ya kara da cewa ba sa da fasahar leƙen asiri amma dai ba su iya tabbatar da hakan ba kabi ya kuma ce sassan dukan abubuwan guda uku sun fada a wuraren da ke da wahalar zuwa wuri mai kankara a kusa da gabar tekun jihar alaska da ke arewa maso yammacin amurka da yankin yukon da ke arewa maso yammacin kanada da kuma tafkin huron da ke kan iyaka amurka da kanada masu aikin ceto a ƙasar turkiya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya litinin sama da mako guda bayan aukuwar mummunar girgizar ƙasa a yankin amma fatan gano ƙarin wasu mutanen a raye na ƙara dasashewa. a garin Islahi da ke kudancin lardin Gaziantep. Masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara arba'in. Yayin da a kudancin lardin Hatay aka ceto wata yarinya 'yar shekara sha uku bayan ta shafa sa'o'i biyu a ƙarƙashin baraguzan gini abin da ya sa masu aikin ceton murna da farin ciki. Gidan talabijin ɗin Turkiyya ya nuna yadda aka ceto wasu mutanen da yawa a jiya Litinin. amma ƙwararru sun yi gargaɗin cewa lokaci na ƙara ƙurewa na gano ƙarin mutane a raye a cikin baragwazon gine-gine mazauna garin samanda da ke hatai sun koka kan yadda gwamnati bata tashi tsaye ba wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. birnin bakhmut da ke gabashin ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya litinin rundunar sojan ukraine ta ba da rahoton cewa rasha ta yi barin wuta sosai a fagen dagar yankin ta kuma ce an kai hare-hare a kan wurare sha shida a kusa da bakhmut mayakan ukraine waɗanda suka kwashe watanni suna fafatawa a wurin suna cikin shirin fuskantar sabbin hare-hare ta ƙasa a cewar jami'an sojan ukraine shugaban rasha vladimir putin ya mai da hankali a kan garin bakhmut sosai kuma kama garin zai baiwa rasha sabon muhimmin wuri a yankin donetsk da kuma nasara bayan fuskantar koma baya tsawon watanni da yawa. Sakataren janar ɗin ƙungiyar tsaron NATO, Jan Stoltenberg, ya bayyana cewa tuni rasha ta fara kai sabon gagarumin farmaki a gabashin Ukraine a yayin da ake kusantar ranar 24 ga watan Fabrairu, wato ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar rasha a ƙasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. Wakilin a jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar tun daga lokacin da aka kafa jihar daga tsohuwar jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya zuwa yanzu. Mahmud Gareka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka ranar talata 27 ga watan agusta shekarar 1991 ita ce ranar da gwamnatin mulkin sojan najeriya ta janar ibrahim badamasi babangida ta sanar da kirkiro da ƙarin jihohi guda tara a ƙasar kuma jihar jigawa na cikinsu honorable nasiru garba ɗan ce ya bibiyi gwagwarmayar neman samar da jihar jigawa da ma sauran jihohi da aka nema daga tsohuwar jihar kano jihar kano kowa ya riga ya san kusan duk yawancin abubuwa da za gani na ci gaba duk a cikin babban birnin jihar sai mutane suka yi ta haɗa kansu ta yaya za a sami dama a yoyi domin a samu waɗannan cigaban gaban ya zamanto sun kai ga mutanen da suke a wajen kano jigawa na kan gaba a jirin jihohin najeriya da suka sha fama da kalubalen ci gaba sai dai a 'yan shekarun baya bayan nan ta yi fice wajen karɓar bakuncin ƙungiyoyi da hukumomin ayyukan cigaba musamman na ƙetare kwamar da abdulbak alkali na aiki da wasu daga cikin waɗancan cibiyoyi idan ka duba hatta ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na ci gaban al'umma da kasashen duniya suke tallafa jihar jiga ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za ga sun karbu cikin shekaru fiye da talatin da kirkiro jihar jigawa gwamnoni takwas ne suka shugabance ta na soja guda hudu na farar hula guda hudu sai dai wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin cewa jihar ta jigawa na fuskantar koma baya ta fuskar tattalin arziki amma honorable nasir garba dance na cewa miliyoyin kuɗin da ake yi a manya-manyan kasoyinmu ka tafi mai gatari ka tafi gujungu ka tafi sara duk waɗannan manya-manyan asoni idan da za a mai da shi na zamani yadda ake kasuwanci an samo da ƙididdiga yana shiga cikin tsari na tattalin arzikin ƙasa ni ba zan taɓa yadda cewar jigawa rural area ba ce kuma mun shahara akan noma. Gabanin ta rikide ta zama jam'iyyar hamayya, jam'iyyar PDP ta rike ragamar mulkin jihar Jigawa tsawon shekaru takwas a baya, inda a shekara ta 2015 jam'iyyar APC mai mulki a yanzu ta karɓi ragama ƙungiyoyin sa kai a sassan jihar na taka rawa wajen tabbatar da shugabanci na gari ga talakawa in ji kwamar salisu gumel guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar. Ya jigawa Allah ya baka mu da 'yan kungiyoyi hazikai kuma duka kusan kanmu a haɗe yake na wannan gari sun san nan wancan gari saboda muna da inuwar da muke haɗuwa muke tattauna matsalolin mu na yau da kullum duk da kowace kungiya da irin abin da ta sa a gaba. Duk da cewa jigawa na cikin jihohin Najeriya masu karancin kalubalantar zoma musamman a yayin zaɓuka al'ummar jihar na fatan yadda zaɓe mai zuwa zai wakana cikin lumana kuma a sami sahihin sakamako. suna da Allah da Abubakar inda za a bi da a samu sahihin zabe talakawa da shugabanni da 'yan sanda dole he mun tsaya mun nutsu saboda abubuwan da muke ciki masifar ta yawa na abdulkadir ahmed yan siyasa su suke bata ya kamata su masu gyara su yi saboda allah da annabi su yi tsoro sunana ya udallari yawanci agents na akwati su ne masu makwata zaɓe gaskiya kamar zaben da aka yi last eh, kun kana magana da salisu ba ko jigawa mutane suna cikin abubuwa don magana na gaskiya har ga Allah an ana so a samu sahihin zaɓe to mutane su komo hayyacinsu. Sunana Muhammad Sagir Muhammad ya kamata a bar kowane mutum ya fito ya zaɓi ra'ayinsa abin da yake so. manyan 'yan takarar da ke neman kujerar gwamnan jihar sun hada da mustapha silalamido na jam'iyyar pdp da malam umar namadi na jam'iyyar apc da kuma malam aminu ibrahim ringim na jam'iyyar nnpp sai dai al'ummar jigawa na bayyana wasu daga cikin abubuwan da suke muradin gani bayan kafa sabuwar gwamnati ni nura ahmad da ke garin lazuka karamar hukumar birnin kudu Lokal government ina so a ce gwamnati ta duba ga mu mutanen ƙauye game da harkar noma sunana Muhammad Shaban ra'ayi na duk gwamnatin da za ta hau ya kasance ta yi abin da birnin dutse ya kasance ya fi kowane birni ma na state a tarayyar Najeriya. Sunana injiniya Ibrahim Sa'id Uba sai ina kira da sabuwar gwamnati da Allah zai kawo a gaba ta kalli matsalar ambaliya da al'ummar mu suke shiga cikin matsi da tattalin arziki da asarar dukiyoyi da rayuka da dabbobi da amfanin gona. Kamar sauran jihohin Najeriya a ranar goma sha ɗaya ga watan gobe na Maris ne za a yi zaben gwamna da 'yan majalisar dokokin jihar Jigawa kamar yadda yake kunshe a jadawalin hukumar zaben kasar wato INEC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto na musamman. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha ɗaya. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. matsalolin tattalin arziki da takunkuman da aka sanyawa kafofin yada labarai bayan da gwamnatin taliban ta koma kan mulki a shekarar 2021 a afghanistan sun sa a kan dole aka rufe kusan kashi 34 cikin 100 na gidajen rediyo a cewar rahotanni lamarin da ya sa ɗaruruwan maza da mata suka rasa ayyukansu Ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta ta afghanistan da ake kira aiju a takaice kafar da ke sa ido a kan sauran wadda shalkwatar take birnin kabul ita ce ta fitar da alkaliman ajiyar litinin ranar rediyo ta duniya shugaban kungiyar ta aigu hujjatullah mujadidi ya shaida wa muryar amurka cewa tashoshin rediyo 345 ke aiki a kasar kafin 'yan taliban su karba iko a watan agustan shekarar 2021 inda kusan mutane 5,000 ke aiki kuma kashi 25 cikin 100 daga cikin su mata ne amma kuma tuni tashoshin rediyo 117 suka daina watsa shirye-shiryensu saboda matsalolin tattalin arziki a cewar mujadidi. A baya-bayan nan manyan shugabannin 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun koma caccakar juna a bainar jama'a wani abu da ba kasafai ake gani ba. Lamarin da yasa ake yada jita-jitar akwai baraka a tsakanin shugabannin akan ko ya cancanta a bar 'yan mata su samu ilimin boko. An fara cacar bakin ne a ranar Asabar ɗin da ta gabata. lokacin da ministan cikin gidan taliban sirajuddin haƙani daga kausan lafazi ya caccaki shugabancin taliban ɗin akan yin babakere da madafin iko ko da yake bai ambaci sunan kowa ba haƙani ya faɗa a wani taron addini a yankinsa na host cewa ya kamata gwamnatin taliban ta daina aiwatar da manufofin da za su haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin tsarin mulkin gwamnatin da jama'a abinda zai ba wasu damar yin amfani da hakan don ɓata sunan musulunci. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. sannan magana yan sandan jiha idan ba mu gyara ban goyi bayan shi ba ran ranka shaɗe wannan magana abin da ke faruwa ba wai kasuwanci ne su yan siyasa jam'iyyoyin da ke mulki sun maida shi yanzu abin ɗauka kuɗin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake ake biya kuɗi shi yasa wannan abu ba a daina ba da ba a ba da kuɗin karyewar shari'a ne yadda ake gudanar da shari'a a ƙasar mu da rashin adalcin da ake yi yasa har mutane suka ɗauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc sanin ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya kana goyon bayan a kafa 'yan sandan jiha-jiha a najeriya kuwa sai nan ko me yasa ba a samun haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin tsaro na najeriya ba da baya haka in ka ajiye afirka ta kudu da najeriya ka kalle su da tsarin 'yan sandansu me bambancin su sannan kuma za mu duba shin wa yake amfana da mankudan kudaden fansa da ake karba da barayin daji suke karba sun sace mutane bayan su barayin duk wannan sa cikin batutuwan da za ku ji a ci gaba muhawarar da muka kawo muku tsakanin 'yan takarar jam'iyyun da dama na najeriya masu takarar gwamna wato muhammad umar bago da ke takarar gwamna a jihar neja da haliru jika da ke takarar gwamna a jihar bauchi a karkashin nnpp da umar adu mayo sdp takarar gwamna a adamawa da jamilu jino da ke takarar gwamna a karkashin lemar prp a katsina da kuma sadek wali wanda a dashi yake wa pdp takarar gwamna kafin daga baya a zo a canja shi a can jihar kano to ba tare da bata lokaci ba bari mu tsoma. ra'ayinka da ya muka samu kama a cikin wannan hali din kuma wani abu da ke so ka taba kafin ka ba shi alhaji umar bago magana 'yan sandan jiha kuna ganin in an yi ta za ta taimaka amma fara min da dalilin ya muka samu kamar laifin waye wannan. sake jaddada abun da su biyu suka faɗa duk abun da ne ka yadda da abin suka ce ke na yadda da abin da suka faɗa babban matsalan harkan tsaro a Najeriya shine abin da bature ke kira sinaji sinajin nan kuma tsakanin su hukumomin da suke aikin tsaro a Najeriya yau abin da SSS yake yi police bai sani ba da soja yake yi air force bai sani ba ah. abinda navy yake yi ah. soja bai sani ba ah. haka abinda civil defense yake yi police bai sani ba kuma kowa ya shiga cikin aikin kowa yana katsa london ma kowa a cikin abin kowa yake idan aka tuna ba mata ba majalisa na bakwai da na takwas da na tara wanda muke ciki yanzu mun ɗauki eh, taxpayers money wato eh, haraji mm. na al'umma mun je mun yi bincike mun gayyato masu hannu da shuni hmm. wato critical stakeholders a cikin harkar security na Najeriya hmm. mun tattauna da su mun samu mafita na yadda za a yi a tantance abin nan a a samu maslaha a kan abin nan wanda kuma mun mika shi mu gwamnatin tarayya mun hmm. mika shi mu shugaban kasa har yau ba dauki mataki akan shi ba wannan ya kamata ya canza ah. sannan maganar da kace in yi na maganar yan sandan jiha eh. sannan maganar yan sandan jiha idan ba mu gyara ban goyi bayan shi ba dalili na ko shine idan ba mu gyara wanda muke da shi ba yau karamin kasa kamar South Africa wanda mu muka taimake ta ta samu yancin kanta abin da na kawo shi kuna ta magana America America ba yau a South Africa zuwa a america har dan sandan unguwa akwai akwai na karamin hukuma akwai na jiha akwai eh, na tare akwai na gaya maka abin da yau idan ka je south africa mutane miliyan hamsin ne kacal a south africa eh. suna da yan sanda miliyan biyu da suke kula da harkokin lafiya da eh, dukiya da al'umman South Africa. Yau a Najeriya mm. gaba ɗaya ba su wuce dubu ɗari uku da hamsin ba. A cikin dubu ɗari uku da hamsin ɗin mm, kuma mm, sama da dubu ɗari suna kare mutane ne. Masu kuɗi ko masu mulki. Eh. In ta yaya 'yan sanda za su yi wani irin tsafi za su yi ko majigi za su yi aikin da ya kamata su yi eh. dole soja su shigo ciki dole sauran masu damara su to honorable um, umar bago an ce mai daki shi san da ɗakin sai yake yiwu jihar Niger tana cikin juhun da suke jin jiki na inna lillahi game da sha'anin tsaro din nan me ya ka game da sauran abubuwan da kaje daga wurin yan uwanka amma ma ku a Niger state kana jin me yasa abun yayi muni a gurin a Niger state sannan um, maganar mutanen da ake kama ana biyan fansa kuɗi da yan barayin daji suke karɓa miliyoyi miliyoyi da yawa um, hukuma ba sa cewa komai so fara da maganar ya muka samu kanmu a cikin wannan hali to gaskiya wannan maganan sai da mace ina ni wa inna ilaihi raji'un idan ka je kana nazari akan me ke faruwa kan maganar tsaro za ka zo ka ga har hakimi ko mai anguwa ko sarkin ƙauye yana da hannu a ciki me yasa suke da hannaye a ciki kudi ya shiga ciki kudi ana ba su so ana eh. ba da kudi wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake ake biya kudi shi yasa wannan abin bara a daina ba mm. da ba a ba da kuɗin da ba amma gwamnati ta kawo ido ta sa mutane in an kawo mutane yanzu mutane da kama na kaduna nan kan jirgin ƙasar nan kwana ɗari da wani abu suna akwai yaran da aka kama a niger state da wuri a kebbi state sun fi watanni suna can ma har yanzu wannan maganan da ake yi ya eh? kamata a ce an fitar da kuɗi wa zai fitar da kuɗi ne gwamnati gwamnati ta rinka biyan mutane a tun da bata riga ganin na farko yan rufa ya yi wani magana eh. gandun dajin nan mu shiga mu kona ta kurmus wai an san inda mutanen suke ne ya ce an san inda mutane suke ya ce an sani nan da aka yi muna da na san abin da cin su ba eh. gandun dajin na abin da ya sa kuma tafi yawa a Niger eh. Niger tana da kofofi guda shida na shiga kasar Niger daga wasu jihohi da jihohi hadda eh, Benin Republic to muna da boda da mu da kwatonu mm. muna da boda da zamfara muna da boda da eh, eh, eh, kebbi mm. muna da boda da kaduna muna da boda da abuja muna da boda da kwara mm. muna da boda da sokoto ma to wannan wuraren nan jaji ta yi yawa to ya kamata a ce wannan dajin da suke nan daga nan za ka je amma birnin gwari an san inda mutanen nan suke an sani mana abin da gwamnati kafin ma wannan lokacin hanyar birnin gwari fa za ka sani yanzu shekara 24 an tabbatar mutanen nan suna to amma yan san inda suke me yasa ba a tura ma'aikatan tsaro su je ba su ba ma'aikatan ba ma'aikatan eh ba ma'aikatan ba ma'aikata ba ba Imran eh, eh, ai ranka shaɗe wannan magana abin da ke faruwa ba wai kasuwanci ne su 'yan siyasa jam'iyyoyin da ke mulki sun da shi yanzu abin ɗauka kuɗin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu ana cewa ya muna war economy ne muna war economy miliyan ɗari abin da ke faruwa ai wannan shine taɓarɓarcewar da kuma rashin shugabanci da muke da shi eh. in akwai shugabanci bai kamata a bari ba a ce wai za a rika biyan ransom za ka biya kuɗin fansa ba ka je ka kai ita gwamnati daman abin da ya kamata daman ai haƙƙi ne kanta idan an kama wani nata yau idan mutum makiyayi ne ba dokta ya fi ni sanin wannan idan mutum ya je kiwo mu da in muna kiwo aka bi mai gona ya kama ma akuyan ka ko wani abu eh. duk bugun ka sai dai ya duke ka wallahi sai ka anshi akuyar ka zaka tafi da ita amma zai zane ka shi yasa ba fulatani za a kama za sanuwar shi za ta yi wahala za ta yi dan banna mm. a bi har alkali zai bi za a kai shi ko ina ya tsaya menene makiyayi kenan da amana da abin da yake kiwo amma sai aka juya ga shugabanci da shugabanci ya kamata ya zama kamar makiyayi mm. sai aka kama nashi yanzu sai ya ce ba ruwan shi yan uwansa su je su biya kaga ka ba wani dama kenan yayi algushu ya fito shi yasa yanzu muke da mutane da yawa waɗanda wai suke zuwa su kai kuɗi suke zuwa su anso akwai inda ha aka yi dambe eh. cikin malamai ba wai aka ce an kai kuɗin fansa amini aka yi dambe dan tukwicin da aka bada ciki kafin a raba kuɗi aka yi damben bala'i wajen raban kuɗin ka gane to shi yasa yanzu abu ya zama kasuwa ya zama kowa ne ma yake in ji an kama maka naka ni ma ka bani kuɗi in bi ta yanda zan in ji an so maka gwamnati ta wannan akwai dubara da ake yi cikin irin wannan wajen amsa kuɗin za ka iya bi ka duk kai magance abubuwan abubuwan tsaro ne wannan in Allah ya ba mu iko a Katsina hmm. farkon wata shida mutanen Katsina za su ji alamu a jikin su cewa lalle mun samu tsaro saboda za su ji shiru annabin ba za mu bari duk wanda aka kama dan Katsina in Allah ya da mu duk wanda aka kama mu za mu anso shi eh. ko ba a cikin jihar katsina bane ba gwamnatin jihar katsina ita za ta anso shi mun san dubare mun san inda zamu samu kuɗin mun san abin da zamu bi mu bi haƙƙin mu na kuɗin al'umma da muka ɗauka muka bada idan aka kashe mutumin katsina ina zuwa ina mm. zuwa da ka kama gana kiwon nan dama mm. tana shi lissafa abin da mm. ke so kiyo ne matsalar zancen kiyo ne duk yasa su masu wannan satan naga eh, Alhaji sadiq yana kaɗa kai kana jin wannan matsalar kiyon ce ta sa mutane suka fusata suka fara wannan abin da suke yi domin da an fara cewa fulani ne amma yanzu kowa ma ba shi bane ba shi bane abin da ya faru karyewar shari'a ne yadda ake gudanar da shari'a a ƙasar mu da rashin adalcin da ake yi eh. yasa har mutane suka ɗauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu da suka fara kashe wasu wa'annan su ma fa mutane ne suka ga cewa lalle mutanen nan fa kuna kashe mu hmm. saboda in ɗana yana sata ko yana rashin ji ka zo ka kashe ni amma saboda ni ma ya addabe ni ban jin daɗin shi ka zo ka kashe ni ka kone man gida ya gudu shi kuma eh. to da ya ga irin wannan abu sai ce to ni ma bari tunda ba shari'a ba komai ni ma bari in zo in yi sata shanu da duk wani abu da zan in sai da in sayo makamai da shanu suka kare sai ya dauki ya fara kama mutane eh. sai ce sai an biya kuɗi eh. in an biya kuɗi sai ya je ya sayo makamai ta nan ya fara ba wani abu bare ba magana ki ka ji ta inda wannan abu ya faru ba sadiq wali alhaji sadiq dukkan ku duka biyar din nan kun fito daga jihohin da ke da fulani da makiyaya da yawa um, kana jin abin da yake cewa ba fushin da ya shafi sha'anin kiwo ba ne ya janyo wannan mutane suka fusata suka fara samun manya-manyan bindigogi suna satar mutane suna neman fansa? to a gaishe kuma malamai to sai kuma rana wato yawan allah ya kai mu mu zo mu ji shin kyalewa ko kuma juyo baya da aka yi wa fulani ne ya kai su daukar makamai har suka shiga cikin wasu al'amuran da ba na akairi ba ko me yasa wai ake cin wuya sosai wajen yakar da cin hanci da rashawa ne a najeriya duk wannan suna cikin abubuwan da ke tafi a shiri na gaba muna godiya ga bakinmu muhammed umar bago na apc haliru jika na nnpp umar ardo na sdp jimilu jino na prp da kuma sadiq wali na pdp da suka taya mu zama a wannan shiri yau da kuma shi nasiru da kaya wakilinmu na abuja da ya taimaka wajen haɗa mana hancin su domin yin wannan zama da su a madadin su duka ne ne lemun mustapha sakwata a washington ko lafiya a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma ga wannan saƙon al'ummar najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe magance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice. A jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce ba ta tunanin abubuwan jiragen saman leƙen asiri ne, ko da yake bata fidda rai akwai yiwuwar na leƙen asirin ne ba. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiyya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin. sama da mako guda bayan aukuwar mummunar girgizar ƙasa a yankin. Amma fatan gano karin wasu karin wasu mutanen a raye na ƙara dasashewa. A garin Islahi da ke kudancin lardin Gaziantep, masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara arba'in. yayin da a kudancin lardin hatay aka ceto wata yarinya 'yar shekara sha uku bayan da ta shafa sa'o'i 182 a ƙarƙashin baraguzan gini abin da ya sa masu aikin ceta murna da farin ciki. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi barin wuta sosai a fagen dagar yankin. Ta kuma ce an kai hare-hare a kan wurare goma sha shida a kusa da Bakhmut ɗin. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.